إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هكا يا فالو a yayin da kafirai suka zo maku ta saman kwarin da ƙasansa ta gabas da yamma a lokacin ne idanuwa suka daina ganin komai sai abokan gabarsu zukata suka kawo makoshi saboda tsabar tsoro kuka yi ta zace-zace iri-iri ga Allah wani lokacin ku yi zaton samun nasara wani lokacin ku yi zaton rashinta.